النسائي وإرشاد الثالث في فقه الإمام مالك yau za mu tashi a babin aron aron kuma ba na riga ba ba na kuɗi ba aro na ɗayan itace wato wannan babi yana da ganewa ga mai karatu wato da yawa an koya mutum karatu sai ya ta mamaki yaya abin yake kamar misali aro ya bambanta da rance rance daban aro daban rance za ka ari wani abu ne ka yi amfani da shi ka dawo da wani mai kama da shi ba shi wanda ka ara ba ba shi wanda ka shi rance amma aro za ka yi ari abu ne ka je ka yi amfani da shi ka dawo da shi eh, Sau da ka kasa mutum a riga ya zo ya tsara sayin biki ko ɗaurin aure idan ya dawo wannan rigar da ya zo ta tsa ita ce zai dawo da ita ko ya wanke ko ya dawo da ita haka nan da ce ba da wanki to sai da haka suna wajen ba da aro ɗin nan don a fahimta shi zanen tsarai wannan ɗan dogon bayani faslin wata juzur ariyatin min kulle ma ya fasu wato aure ya halatta da duk abin da ka bushewa wa yadda kawo kuma a ajiye shi ya karfi ajiya kamar wata shida da lalace ba min jama'ar na ke itace walil mahubi lahu bai'uha ya samu sai da ita ba da zawiha bayan ta yi ja min ma'uriha da wannan da ya hana maki gona da karfi ha da kardadonta wato a iya tafiyan kun san can minti wani gugu bai uha su zafa can bajin kirki ana iya sai da ita tudu da matsayin itace ga sama amma ba a kiyasta sai dai a ke ga gona nan ka saya to amma a nan in za a sayar sai a kiyasta a saida sai a ke tana buhu ba saboda haka waɗannan buru nan su za a yi ciniki a ce su ya sayi ta bugu, biyar su ya sayi ta bugu, uku su ya sayi ta bugu biyu dama za a yi cinikin da dino ne da dino min jin jinsiha ga wanda suke nuna lokaci da wato kamar kun aiwai biyu eh, da biyu muta na yi kan idan wani ya fara nuna yana gama wani na fara yana to har zuwa ƙarshen waɗanda suka yi nuna kaka guda yana iya sayarwa duka shi wanda ya alaɗe kamfati a wasu in fadilaha to abin da zai tsaya gumu biyar ko abin da bai kai gumu biyar ba ya fi gumu inda jazali wanda zai karɓa lokacin yankewa ya mu'ajjalan ba za a biya shi yanzu ba sai ya sai da gonar nawa ka sai bai ce gumu biyar sai to na sai dan ma ranar yanka idan ya zo ya yanke shi mai gona shikenan ya samu buhu hamsin ne ko buhu ishirin ko buhu goma ko buhu shidda ya samu yanzu ne a da ya sai gona buhu biyar shi ke nufi ya cire buhu biyar ya ba wanda ya yi aro shi ko iya karbi buhu biyar zai ce to gona kanan na gobe? Allah ya saka alheri haka ake wannan aiki wannan ne amma in ya zan ba mai gona za a sai dama ba in ya zan wani ne za a sai dama ba wannan mai gonan ba to yana iya sai da mai da mata duk abin da ke ko yana iya kowa da dalili yana iya kaiwa da kuɗi yana iya kaiwa da dabba yana iya kaiwa da dukiya amma min dai da dukiya ba zai sayar daga dabino ba shi eh wanda zai saya da ba zai saya daga dabino ba kamar da shi mai gona zai sayar da dukiyar da shi ne zai saya da dukiyar sai ya saya da kuɗi ko duka ko ne kadara can da ba wani wani jama'atin na filan wanda ya ba jama'a aro kamar mutum biyar ne ya ba su aron gona ko ya ba su aron gona biyar ya sayi min kullum kan fata a kuɗin yana iya sayan buhu biyar biyar biyar biyar biyar ga kowane daga cikin mutanen nan biyar kan jama'a tuwa ya ce kamar inda an ka ba jama'a guda gona to kowanne za a iya sayan buhu guda ga buhu biyar ga zai cikin wannan gona wa zakatiha wa taqayyaha ban ruwanta wa zakatuha daga zakatu ala muhriya yana kan wanda ya bada abu mai gona shi ne shi gaba da ban ruwa har sai to bani ya kare wata ina san kowa ba ke ka yi cinikakkiyar su sun ba baka kuɗi ko ba baka wata kadara amma mun gari jinsu ba da dabino ni Allah ta sun ce in saya da dabino amma duk wani ba ni ba in zai saya sai ya saya da kuɗi ko wata kadara kan da na duk abin da yake ba ta ji haka da abin da yake ba Yin kulli ma ya rasu da kawai dama ana aro babu amfani gona fa za ka ara ka ce ya'ya to kana kana aro abin da bai da ya'ya da za ka yi da shi duk da ban ruwa ba kai za ka yi ba don aro ba da ne na kamar sadaka ne ki aro sadaka ce ka gane don haka ba ya'ya an ka ara ba gona an ka ara don haka in an tashi mayarwa ne za a maida gona in an gama cin ya'ya sai a ce gona da ka ara mun na gode ga sanan Allah saka da ne Allah ya sa ba ita yi an gaji na'am habban rofi ka yi kilo gole eh yanzu misali gonar na ce ta isa girbi ta riga ta hukun da ta isa girbi ko ta bani shanun wannan sun buɗe cikin sai su gudun su yi abin nan to kira ɗaukai samawi ne ko ko a'a hatsari ne kawai wanda ya shama ya shama bai za a ga alasun su sama rafi idan wannan aiki na sama ya zo ya cinye sun iya itace kamar dabino ne ya yi ya ya kusa abin ya kai dai jaharu sai aka sai da haka to ya isa yanka ka yanke sai irin wannan aiki ya zo ya fada wannan gonan dabino sai ya cinye sulusi ko ko gona haƙi ne ya yi tunu bai isa girbi ba an ka faida masa ko zo wannan abin ya zo ya cinye sulusi ko abin da ya wuce shi ne awu zarfi sa'ida ko abin da ya wuce haka wajaba wasu malu ne to ya wajaba a samke mu mai saye gwargwadon abin da wannan musiba ta ce ne la duna amma banda abin da bai kai ba illa an yi kulufa ha a ɗakin sai dai in ya halakar da ita wannan musibar saboda kishirwa ne kamar wurin bai da ƙoshin ruwa ta fara tun sai an ka ɗauke ruwa an ka sayar saboda haka da ɗago wajen nuna sai sai na bugu da wannan ko kaɗan na ne ko da yawa ne za a rage min wani da ukalibu ha a ruwa, wannan ya zan kishirwa ne za a rage kaɗan ko da yawa ka za a yi haka da bukuri kamar za a mabukura ƙasa ko da kari ko soya ko makamata to shi ma kaɗan da mai yawa duk koya yake a rage mu mai tsayi wala wata a babu jafafi amma babu tafkewa bayan ya rushe an sai dan mata a gidan ka kake yankewa wani abu ya zo mata wannan jiki baka ka isa jirgi an sai dan mata kake jirgewa har wuta ta ji da zo ta ce wannan kai aka hasara ba ruwan wanda ya sai da maka kun gane wannan dawo sai supply wato kan kwangila faslun يجوز الكلام في كل ما يضبط الصفات التي تختلف الأغراض فيه والاسنان باختلافنا يجوز الكلام تبكي لك في كل ما يضبط أجدو أبن أنا إيه كي أعيش أنا إيه فهمت كل الصفات للسبوتي أنا إيه بعد الصفات أجانب في أي التي تختلف الأغراض wanda bukatu suke sa alami alwasu a fizaita abin da za a kawo wata ƙabiru kamiyati kuma a ƙaddara gwargwadon yawan abin da za a kawo wa kawo rufin jimma kuma ya kasance bashi ya zama ba su biyan da bashi kai wato wanda za a ba sanani za a biya ka kuɗi kamar ɗan kwangila za a biya shi kuɗi shi ko a bi shi bashin abin nan da zai kawo zai kawo bargunan makaranta ne ko zai kawo shirkukar ne ko zai kawo wasu littattafai ne ko zai kawo su kujeru ne ko zai kawo abinci ne mu nan shinkawa da za a dafa mata ɗalibai ko zai kawo yayin dukka waɗanda za a dunka ma ɗalibai inuman ko ko menene ne shi kai tsaye a biya shi shi ko shi bashi bashin nan kuma kada ya kafa kwana goma sha biyar daga sanda an ka bashi kuɗi zuwa ya kawo abin nan kai ya kafa kwana sha biyar shi ne akalu mai da yawa bai da iyaka yana yiwa a ba shi zuwa wata zuwa wata kwana arba'in zuwa wata biyu zuwa wata shida amma dai kada ya kasa kwana sha biyar shi ne mai karanci ila ajalin ma'ruf kuma ya za ajalin nan da za a ɗiba ya zama ajali ne sananne wal qudratu ala tanzihi inda bulughi kuma ya za abinda aka ba shi salami abinda zai iya kamowa ne ya bai ya bayar lokacin da ajalin nan da aka ɗiba ya ƙare kamar ƙadar saman shi ko a biya ne kuɗi yanzu sharuɗin su ke an gane ko sharaɗin sa a cikin san abin da za a kawo a gwargwadon yawa ne ya zama bashi zuwa ga ajali ne ana da ikon ba da shi lokacin da ajali ya sauka kuma a biya ɗan kwangila kuɗin da shi ne na anan ya yi idan misalin mutum ya karbi wannan saba shi ne daidai ya cimma kayan shi ta ƙarfin wato sun tashi akan wannan kuɗin to ana iya da dawo shi a wani da ai shi yadda aka ce a an shi yanzu. sai ko an biya shi a ai yanzu kafin sai ya biya ji ba kasuwa sai ya ba kasuwa ya ga nawa suke sannan ya to a yi magana a bashi kuɗi ya je kasuwa ya saya don haka aka ce ba a yadda da abin nan a daily da daily don yayi a daily da daily babu kuɗi a hannunsa ana nan yana ta kokarin ya sabo kuɗi ya je ta yi ɗaran ya zo abin ya tashi ya yi gaba saboda haka dole ma kuɗi ya shiga tun da an riga an gama ciniki ya an sai kaya gare ba a biya shi ba ba shi ya waje ba gare shi shi ɗan kasuwa ya ba da abin a nan kasuwa shi wannan ɗan kwangila a kasuwa in yayi ciniki zai ci to gashi nan ku zo ku ɗauki ku biɗo mota a kori kura ta kwashe ku illa an yi ayyana ku. sai fa in an ayyana wani wuri ba nan ba in so yan haƙi to yan haƙi za a je a ɗauka in yan yadi to yan yaji za a je a ɗauka ranar ɗauka sai fa in an yi sharaɗin cewa to ga inda za a kai to wannan inda za a kai ka san za a biya ki kuɗin da kudin cikin cinikin sallama mafiɗa ne wanda ya bada salami ga abinci jaza ya halatta an ya huza ya karɓa min jinsi cikin kalar wannan abinci inda alkululi lokacin da ajali ya sauka mu'ajjalan a yanzu ka misalin ka ba da dawa ka ce a kawo ma dawa wace iri mori to ajali ya sauka sai zan babu mori a wurinka amma akwai ƙaura da ƙaura da mori duk minana da aka sai ka ba su babu babu laifi lamin gairi wato ka bada a kawo maka dawa ko kuɗi kabbai ko wani abu kabbai wala yanzu zama in fi jinsi wannan dama sharaɗi ne ba ka bada dawa a kawo ma dawa sai dai kamar wancan da nace kana iya ba da bawa bubawan bawa wanda bai iya kuma illa azamai dane ko bugu da kuma bawa wanda ya makaranta ya iya rubutu ko ya iya kasuwanci a sa'a ka ba da biyu irin waɗancan a kawo ma wannan guda wannan za mu sare can gaba ka ba da kuɗi kai a ɗan gida ya kawo ma to irin wanda ka ce ya kawo sai zan babu wannan amma akwai wani kala kala wato wani jinsin wanda yake duk dawa kamar masara wannan mai ja da faran masara to ka ba da an ba shi faran masara yana iya ba da jan masara amma ba ba shi ba sai ya zan bashi kamar an sai don mai da waccan tun ba karɓa ba don ya kawo ta saboda haka mu'ajjalan da yi amma bai yiwuwa a bada sallamin masara a karbi shinkafa ko a karbi gero ko a karbi wani abu wanda ba wannan kala na na eh eh eh eh Eh. Eh. ai ko nan ɗin haka yake ai an ce wannan kulil mutasallifi shi ɗan kwangila ai don yayi amfani ake bashi can cikin risala wannan kulil mutasallifi don haka aka ce idan ka ba dan kwangila dawa ka ce ya kawo ma dawa kaga ba riba to sharaɗi sai in misali in ka bashi dawa ya kawo ma buhun dawa ashirin to sai ka ramta mai buhu ashirin kuma na dawa wanda wannan ramce ne ka gane ila an yi kure da hushe an fi mitili ka ba shi ya kawo ma ashirin to sai ka ba shi kuma wasu ashirin da ce wannan ramce ne baka ya ta ya sai da su ya ta jujjuyawa can har ya samu abin da zai samu sannan ya sau abin ka ya kawo ma <laughs> ka gane ko nan din ai da ribar don haka aka ce abin da za a bayar ba shi za a kawo ba don dan kwangila ya samu nashi don ba a so wahalar banza musulunci ya aikin banza na wala qabla hululi haka nan kuma in an ce ya kawo cikin wata ɗaya to bai yiwa a neme shi bayan kwana goma sha biyar ko bayan kwana sha takwas ko bayan kwana ashirin ko bayan kwana ashirin da biyar sai watan nan ɗaya ya cika daidai na ka bada da kuɗi a kawo ma wanda ya bada salamin abinci wato ka bada sabtun abinci eh ka yi oda abinci to lokacin da ajalin oda ya sauka za ka ce maka to irin shinkafa ko irin dawar da kace a kawo ma babu ta amma ga irin wadda akwai sai ka karba ya halatta eh. sannan ba a neman ɗan kwangila ya kawo abin da aka ce ya kawo tun lokaci bai ba an gane ko wa fi gairin maɗa'umati amma in ya zan ba abinci ba ne in ya zan ba abinci bane ya kuzu ma sha a mu'ajjarin yana iya karɓa abin da yake so amma ba bashi kamar ka ba da sautin eh, riguna to sai zan babu rigunan ko ko akwai riguna amma ba irin waɗan misali kamar ka ba da riguna saka kano ko ɗinkin kano to kana iya karɓar riguna ka ɗinkin zaria ko ɗinkin sokoto za ka samu akwai bambanci tunda ba abinci bane wannan ya halatta mu'ajjalan amma ya zama hannu da hannu don in ya zama hannu da hannu ba kamar wancan da an ka ba da sautu an sayar da shi tun ba a karba ba ya zama wani abu daban na eh eh eh a shari'a ta halatta ba magana ki ba ba ce aka yi dole ba jaza dama abinda shari'a ke nema halaccin abu eh ya halatta eh shine aka ce ya halatta ba ce aka yi dole ba ka gane jaza yawa wa ma aslama fi da'amin jaza wato ya halal ne ka ba da mori sai a kawo maka kaura ko ko aka ce ba mori amma ga kaura ya halatta ka karba shari'a kullum abinda take so abinda za ku yi ya zama halal to halal ne a yi haka ba wai an ce dole ba E, in ka ce ba ka so a baka kudinka ko ko a sake abin na a kawo ma wadda kake so sai a yi amma dai ya halatta ka karbi wannan Ɗan mhm. ya ta bil musulmi fihi qabla hululihi to kai ɗan kwangila da aka baka sautu an ka ce kawo wata guda Ba kwana ashirin ko ashirin da bai sai ka taho da abin lam yalzam kabulu ya kabulu ko kabulu kabulu ko kabulu yawa ba dole ne shi abin nan akaunta na ba akaunta ba stoki ba kenan ko na na makaranta ba dole ne ya karbi wannan shinkafa ko wannan dawa da anka kawo ba bal a'a ya juzu kabulu amma ya halatta ya karba an ba dole bane in ya ce ban karɓa sai wata ya cika sai ka koma da shi sai wata ya cika ya kawo ya ce ba mu gyara su to ba ko ko akwai sauran kaya a su to din mu Eh, ba dole ba ne wala mu tuhu qabla hululi kuma ba dama in an ce wata guda din nan bai wa a nemi ɗan kwangila a ce ya kawo abin nan tun wata bai kare ba tun kwanakin ba su cika ba wala ya zar i zar'i qaryatin aw samarti qur'anin da aini kuma salamin nan bai halatta a yi shi a ce haƙin gari kaza shine i qaryatin a ce haƙin gari kaza a ke kamar a ce misali haƙin birnin gwari garin birnin gwari a ce gonakin birnin gwari domin birnin gwari cikin najeriya kaɗan na ne don haka ba a ce a haka nan hausa mara ce ƙura'in ko ko a ce eh, masarar abin nan masarar eh, maguzawa karkarar maguzawa a ce masarar karkarar maguzawa wato shi ne biyan itacen wata karkara a faɗi wata gona wasu gonaki na wani area a ce ana son su za a baka salami na Sautu na wannan karkara din wato wannan gonakin illa Allah ya ikhtalifa an mithli sai dai in ya zan baya da bambanci da na wasu gonaki ko kuma na gonin gwalin bai da bambancin da na wasu gonaki galiban wato galibi Wai juzu islamu ma'adan na kadai ne wal madahu ma min al qurud ba'da hadhi da mutafawadilan ila ajalin sannan waya juzu ya halatta Islam ba da sabtun ma'adan na kadai abinda ba zinariya ba ba azurfa ba wal maduhumati ko ba abinci ba min ururi na kadaruri a ya halatta a ba da sabtun su ba da hali ba da ka ba da wannan a kawo ma wannan iri guda wato wanda yake iri guda ka ba da jaki a kawo ma jaki ka ba da bawa a kawo ma bawa ka ba da sanuwa a kawo ma sanuwa mutafadilan da fifiko ka ba da biyu a kawo ma ɗaya ko ka ba da uku a kawo ma ɗaya ko ka ba da uku a kawo ma biyu ila ajalin kuma ya zan bashi bi sharɗi ikhtilabil jinsi amma ya zama sharaɗi akwai wani jinsi wanda ya saba kamar da na yi bayani farko jakin da ya iya ɗaukar kaya da jakin da ba a zama kaya bawan da ya iya sana'a da bawan da bai iya ba to ana iya ba da biyu jahilai a kawo ɗaya wanda yake malami wato wanda ya san abin da yake waktilafu bi al agran kuma saba wannan ta saba da gurgurdun sabawar bukata wannan da yake bukata yana da abin nan lokacin guda damina ta sauka yana son hakki waɗanda za su yi mai noma wannan kuma ɗan kasuwa ne yana so ya samu wanda akaunta wanda zai iya rike mai da sahin kuɗi a karamar kasuwar shi ko kuma a banki wanda zai kula mai da dukiyarsa to ana iya ba da biyu manoma don a kawo ɗaya wanda yake dan kasuwa wanda ya karatu marketing wal manaza kuma ya za amfanin wancan da na wannan sun saba lal khalqi wal launi amma ba sai halitta ta saba ko kala ta saba ba ko da duk sun zan bakake ko duk so marare ko duk dogaye ko duk abin nan bai juzu abdun tajirun aw hasibun fi abudin sujud ya halatta bawa tajir wato wanda yake dan kasuwa aw hasibun ko accountant bawa accountant wanda yake ya iya lissafi ya yi makaranta fi a abudin a ba da shi sabtun bayi wato a kawo bayi sujud waɗanda suke jahilai wani abu zalika da makamancin wannan ba in ta hada jinsu amma in sun zan duk yan kasuwa ko duk masu lissafi muni a tafagulu an hana wani yahi wani nan ba a yarda ba in ya zan duk sana'a su guda to ba bambanci an gane wannan ko faslun <clears throat> juzu ƙardu masu wal ima'i ya halatta rancen abin da ba bayi ba bayi mata duk abin da ba baiwa mace ba to ya halatta a bada aronsa mace bai halatta a bada aron ta ba domin an ka bada aron mace ya zan kamar aron abin nan farji wannan bai halatta ba wa ja da hunna abdul hakam amma dan abdul hakam shi ya ce ya halatta ko na baiwa rance rancen abin nan wato ya halatta in ji abdul hakam gawa ne maharamin <laughs> Eh, idan mutum na da wata kanuwa ko ya ko ta dai wanda take zuma haramai shi haramta ta shiga aure to yana iya ranto ta <laughs> an gane ko eh. da Da baiwa kasan shi aro ne ake mai da wanda an ka aro amma ramce ba wanda an ka ramto za a abin nan ramce ya ranto ta in ya ramto da ta zo ta gama mai aiki yana iya caya yan ta kaga an an zo kusa eh ko kuma ta yantu karkashin sa in ta zan ba wanda zai bauta suwa bace eh in ya ba da ai da ya aro ta ya ramto ta zama tashi yanzu bashi yake bi na wata wanda zai biya an gane ko a ramce watar zamu kimatu habir wadai idan kuma ya take ta to zai biya kuɗinta sai a yi mata kima ya biya wa ya haru mustira duman fa'atin wato haramun ne ga shi mai ba da rance ya sharɗanta cewa zai amfani don rance wato babe ne na sadaka don haka haramun ne in za ka ba da rance ka ce kai sai ka amfana kai da za ka banda ladar da za ka samu sai ka amfana don haka an ka haramta bashi da ruwa in ka ranta mutum kuɗi to abinda ka ranta shi zai dama da shi in har ka ce zai karo ma wani abu to haramta shigo riba eh, eh, au ziyaratun ko kuma ƙari kamar karanci kaza wajen biya ka ƙara wani abu lattabar biha amma banda inda mutum ya alheri da ƙarin eh, domin can wa marar da bil qardi aka sara ta cike da sala an ce wanda ya dawo da fiye da abin da ya ramta wajen biya fi majalisar ƙaza'i من غير adatin ولا وعي wala kaza kaza kaza a jaza القاسم al-qasim ko يا أنت يا أهل an ce ya halatta shi wa karihu ashabu eh ba a yi alƙawari ba babu gari wadda ta gudana ce ana yin haka nan yawa saboda haka yana cikin makarimul akhlaq don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ranci rabin buhu ga wani ya zo ne shi ya biya shi tun lokaci bai bai ci kwala annabi sallallahu alaihi wasallam umar ya tashi kwada mai mari <laughs> annabi ya ce bai dakata ba shi muke bukata ba da ni da wannan shi ka umarce shi da kyakkyawan biyan bashi ni ka umarce ni da kyakkyawan biyan bashi sai mutumin jiki na ya sanyi sai ce amma ka tuna lokacin da mun ka aje in biya ka bai ba saura kwana uku ya yi tunani ya ce eh, idan da saura kwana uku to da kwana uku ta cika sai annabi ya ɗauki buhu guda ba umar ya ce ya kai mai rabi biyan bashi rabi kuma kyautatawa annabi ya yi haka kaga ba sai alkawari ba kuma aka tura umar ya je ya kai mai don hankali ne ya kwanta don umar ya daga mai hankali ya tashi mali ne kuma yana gani yana da gaskiya tunda bashi yake bi eh don don annabi ya ce inna li sahibil haƙƙi kalam wato shi mai haƙƙi yana da bakin magana to dibin wannan shi yasa ibn al-qasim ya ce ya halatta tunda dai ba alƙawari an kai ba al'adar gari ta gudana ba ba a yi sharadi ba da haka babu komai amma ibn eh, ashabu ya ce tunda dai duk wanda ya gani ya ta yi bidarance to bukata ta kai shi to mai bukata shi ya kamata a taimaka ba wanda yake har ya gama bukata ta yana iya taimako mani ba a bari da Allah ta ishe shi in ji malam ashabu eh tajiluhu ko kuma ya inganta ya halatta a yi jinkiri a ce lokaci kaza za a yi wayar zama ƙabuluhu kablahu kuma ya halatta ya zama dole kenan yalzamu kamar ya karanta kacce wata guda to bayan kwana goma sha biyar Allah ya wadata shi sai ɗauko abin ne ya toce maka gashi na samu gashi zan biya to dole ne ka karɓa bi mawdu'il qada amma ya zama nan kada ku haɗu da shi Kano ya ce maka gabu buhu nan geronka nan ba za a karba ba eh dole zan nan Maudu qada nan nan garin dama nan kun kai adiya to sai a karba wai ko walau kiyahu da gairi da ya haɗu da shi ba nan garin da ya karba ba lam yalzam lam yalzamu dabbu to biya bai zama dole ba kamar kun haɗu a Kano sun ce ce ma ina kuɗin nan da muka yi abin nan sai ce a dama ba nan mun kai ba sai mun koma gida bal ya kharuju ma'ahu sai dai ya hita tare da abin auyi wakilu man ya kabilu ko ya wakilta wanda zai karɓan mai a man ya kabilu ko eh, eh mu ya kuskure ne eh man ya kabilu ya wakilta wanda zai biya shi nan gida in zai tafi wato shi ne hmm. nan in ya za haka ko kuma abin nan can in zai hita shi wancan inda sun yi sharaɗi wani wuri yana zama kama abin nan can inda za a inda za a can ba to sai ya tura wanda zai je can ya karfa mai shi wanda za a ba na haka ma da yanzu za a fassara shi eh shine man ya kabi duhu fil mawdi'in ladhi sharada fihi al-qabda da wurin da can inda ya sharadanta ya karɓa can in bai yi ba su yi ta tare a je can a bashi ko kuma ya tura wanda zai je can ya karɓa mashi wannan ulwadu ala ta'jili an hana ragewa akan a gaggauta biya kana bin mutum an yi a wata guda bayan kwana goma sha biyar ya ce to dubu ashirin din nan na rage ma dubu biyar ba ni sha biyar yanzu haramun wa kuri al'amalu bisa fati kuma an haramta an karhanta ya aiki da cek cek irin wanga na banki illa an ya kuna eh, naqul lil muqtarin sai dai in amfanin cek in zai zama ga shi wanda ya fi bidirance shi ne zai yi amfani eh kan mutum da yana so ramce gare ka zai ta yi sayan kaya Legas. to ka karbi cek ka ta yi can Legas ka canza ya yi maka amfani bisa ga ka karbi cash na kudi ka da su da akwai haɗari to nan kaga domin idan ka karbi cek nan kaduna ka ta yi banki ka je ka karbi kudi to shi ya yi amfani ya yi amfani da kai ka ta kawo mai canji a banki don za ka yi rance eh ya alshe ka don za ka yi ramce gare saboda haka ya yi amfani to nan za mu kwana ma to ka san mun karanta da ne gyara za ka yi A'a. Ah. a ya yi bayanin da na ciya idan ya taho da su bayan kwanan sha biyar ya ce ga abin da dole ne a karɓa eh, bayanin bai daidai